bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum an sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koyi harshen farisanci da kuma kiɗe iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda daidai da biyu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1445 jira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 50 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan oktoban shekara ta 1973 kasashe masu arzikin man fetur na kungiyar opec suka sanya wa amurka ingila da kuma kamfanonin da suke sarwa isra'ila dan yamman fetur takunkumi sakamakon yaƙe-yaƙen da isra'ila ta buɗe a lokacin da ƙasashen yankin gabas ta tsakiya wannan takunkumi ya yi tasiri matuka a kan ƙasashen yamma har sai da farashin ɗanyen man fetur ya ninninka har sau uku amma bayan wasu kwanaki ƙasashen sun ɗauki waɗannan takunkumai duk da dai babu wani alkawali ko wata yarjejeniya da su haƙwalla da waɗannan ƙasashe akan dakatar da taimakon da suke baiwa isra'ila a yaƙin yaƙen da take yi daga bisani dai manyan ƙasashen duniya waɗanda su ba mambobi na ƙungiyar opec sun kutsa a cikin siyasar ƙungiyar kuma suka yi tasiri a cikin ta matuƙa ta yadda suka zama masu juya akalar kasuwar mai a duniya kamar yadda kuma suka mayar da wasu daga cikin kasashen mambobi na ƙungiyar suka zama 'yan amshin shatan su waɗanda suke aiwatar da siyasar ƙasashen turai a cikin ƙungiyar musamman ma dai ƙasashen larabawa masu yin biyayya sau da kafa ga manufofin kasashen yammacin duniya daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 136 suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan oktoba shekara ta 1887 fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi dan ƙasar jamus gustav christoph ya rasu an haife shi ne a cikin shekara ta 1824 a ƙasar jamus ya kasance mai kaifin basira da sauran fahimta tun yana matashi hakanan kuma ya kasance mai gudanar da bincike akan abubuwa da dama da suka shafi ilimin kimiyya daga cikin mahimman abubuwa waɗanda ya gudanar da bincike akan su mai zurfi akwai hasken rana da rabe-rabensa da kuma sauran hasken da abubuwa waɗanda yake ɗauke da su da yadda yake zuwa akan doron ƙasa sannan kuma ya rubuce-rubuce a wannan fage dangane da abubuwa waɗanda ya iya ganowa dangane da hasken rana kamar da kuma yake da mahanga akan wasu matsaloli na kimiyyar lissafi inda shi ma ya rubuce-rubuce da dama a kansu.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 labarin duniya da farko ga kanunsu. haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da yi wa falasinawa kisan kyashi a yankin gaza ƙungiyar hezbollah ta lebanon tana ci gaba da yi wa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ɗaukaɗaiɗai a kan iyaka china ta nuna damuwarta akan yadda amurka da kasashen turai suka hau kan kujerar daƙi dangane da batun tsagaita wutar yaƙi a gaza to yanzu sai a zama domin aji cikakkun labarun haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da yi wa falasɗinawa kisan kiyashi a gaza rahotanni da suke fitowa daga yankin na gaza sun ambaci cewa jerin shahidan karshe da suka kwanta dama cikin sa'o'i kaɗan sun kai hamsin da suka hada da mata da kananan yara tashar talbin din almayadin ta ba da rahoton da yake cewa harin da 'yan sahaniyar suka kai a kan gidajen mutane a yankin hannus ya yi sanadiyar shahadar mutane hamsin rahoton ya ci gaba da cewa har yanzu da akwai wasu mutane masu yawa ƙarƙashin ƙasa da baragudai suka danne. kusan kwanaki biyar kenan da 'yan sahaniyar suka yanke ruwa da wuta da kuma hana shigar da abinci zuwa yankin nagada a cikin asibitocin yankin nagada dukkanin dakunan ajiye gawaki sun cika har babu inda za a ajiye shahidan da suke ci gaba da faduwa ɗaya bayan ɗaya abu ubaida ya ce muna da fursunoni 200 zuwa 250 a hannunmu kakakin rundunar ta ibul qassam ta kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas sanar da cewa suna rike da fursunonin yaƙi isra'iliyawa da adadinsu yake tsakanin 200 zuwa 250 har ila yau kakakin na dakarun hamas ya ce a hannunsu kadai da akwai fursunoni 200 sai kuma wasu da za su kai 50 a hannun sauran kungiyoyin gwagwarmaya abu ubaida ya kada cewa hararen da 'yan sahiyoniya suke kaiwa ya yi sanadiyar kashe fursunoni 22 dangane da batun da ake yawo da shi a wasu kafin watsa labaru na cewa za a bar 'yan kasashen waje su fice daga gaza abu ubaida ya ce duk wani ɗan ƙasar waje da suka kama a matsayin soja yana yaƙi to ne ko da kuwa daga wace ƙasa ya fito To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. China ta nuna damuwarta a kan yadda Amurka da wasu ƙasashen Turai suka hau kan kujerar naƙi da hana tsagaita tautar yaƙi a Gaza. Wakilin ƙasar China a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana damuwarsa a kan yadda ƙasashen Turai ɗin ƙarƙashin Amurka suka hau kujerar naƙi da hana daftarin ƙudurin da rasha ta gabatar na tsagaita wutar yaƙi a gaza wucewa wakilin ƙasar ta china majalisar ɗinkin duniya chang jung ya ce muna yin kira da a girmama dokokin ƙasa da ƙasa a kan jin ƙai da agaji domin baiwa fararen hula kariya jung ya kuma nuna damuwarsa a akan killacewar da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi wa yankin gaza tare da yin kira da a kawo ƙarshen azabtar da al'ummar wannan yanki na gaza daftarin kudurin na rasha ya sami ƙuri'un ƙasashe biyar ne yayin da wasu hudu suka ƙi amincewa da shi sai kuma wasu shida da suka ƙi kaɗa ƙuri'a daftarin na rasha da yanayin kira ne da tsagaita wutar yaƙi domin shigar da kayan agaji da taimako zuwa cikin yankin na gaza ƙungiyar hezbollah ta labanin tana ci gaba da yi wa sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila ɗauki ɗaiɗai a kan iyaka a yau talata mayakan ƙungiyar ta hezbollah ta labanin sun kai hari a kan wata mota mai sulke ta sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila tare da kashe da kuma jikkata waɗanda suke cikinta. ta kafafen watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila sun ce daga bangaren labanan an harbo makami mai rusa motoci masu sulke kuma ya jikkata mutane uku ɗaya daga cikinsu ya samu raunuka masu hatsari an kai harin ne dai a cikin wani sansanin soja na alamtula da ke daga cikin Falasɗin da ke ƙarƙashin mamaya a jiya litinin ma dai dakarun na kungiyar hezbollah sun kai wani harin a kan tankar yakin 'yan sahiyoniya a yankin jarda da ke kan iyakar labanan da falastino da ke karkashin mamaya to kashen labarin duniyar kenan to madalla masu sauraron kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci didala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da takwas a yau da dalla Ubangiji za mu nufi inda Muhammadu da abokinsa Ramin suke. Za ka dai gashi dare ya riga ya yi. Muhammadu yana so ya yi barci domin kuwa gobe in Allah ya kai mu yana da aika da dama. Saboda haka ya bukaci abokinsa Ramin da ya tada sa daga bacci da wuri. domin jin yadda ta kaya a cikin tattaunawa ta gudana tsakaninsu sai a kasance ta da mu a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. لطفاً دو الله فردا گوبه زود دسوری سوری بیدار کن کتایر من دارم نی اینا ده کار ایکی خیلی تو نداری کی باکه ده دیوه درست است؟ haka آره ای من ندارم نی بانی کلاس اجی چه کار داری؟ ونه ایکی که دشی چند نوه نامه وسیقه چند نامه این وسیقو من می نویسم نی زر روبوتا من پست می کنم نی زن ایکا تا گیدن ویا من فکر می کنم نی اینا تنانن پدرم نا، برای من گرینی تو پست می کنی کی زک ایکا تا گیدن ویا بده بانی به من گرینی نامه وسیکرکا برایت گریکا چه کار میکنی؟ ون ایکی ککی دوستم ابوکینا هفته ماکو ما مطالعه میکنیم. مو منعین مطالعه ما آماده می کنیم مو منا خودمان کمو امتحان جرباوا. ساعت اگوگو چند ساعت کرپی نوا شما شروع می کنید ku kuke farawa? As ta daga zuwa. Az sa'ate hasht daga karfe takwas. Ta sa'ate du zuwa karfe biyu. Soap. د بعد از ظهر ظهر شش ساعت او شده خیلی زیاد است ینا دیوا قره نیم ساعت ربن اوا ما استراحت می کنیم مو منا سراراوا ما می خوریم مو منا چی نهار ابنچرانا. حتماً. حتما تبس To madalla, to jama'a masu saurare an dai riga an ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa Ramin. Da dalla Ubangiji idan Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin ni Abdullahi Salihu Katsina da na jagoranci rigamar gabatar da shirin kamar da aka ji shi nake muku fatan alheri adala masu sauraron zu kuma sai shirinmu na karshe wato kide iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a wajen namu ya gato muku ahmad islami ne wani fice mawaƙi a nan ƙasar iran domin ya mana irin tsarabar da ya tana mana a cikin shirin namu da fatan masu zama kuma za su ji daɗin shirin. سلام بەڵامەس پێت بوو دیشمانە ببەخشەپێ بەێتی ما هەدایم بۆم پێ دیارە ببەخشەپێ بەێتی ما هەدایم تۆم لێ دیارە. بەلارمی چاوی پرڕاو دەبارەگەڵت یا ئەڵاو بەلارمی چاوی پرڕاو لە هەموو شای سەر دنیاە بەرزتر خون دێتە بچاو لە هەموو شای سەر دنیاە بەرزتر خۆم دێتە بچاو يكون وان ويان بيه لبارگای تو دیارم دکم ذکری تو پر بدل لبارگای تو دیارم دکم ذکری تو پر بدل خدا to madalla da ahmad islami wani fitaccen mawaki a nan kasar iran to ma saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. the Italian. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin du'a duka ka ji muryoyin su tayar amike cewa mu yi ni lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.